da dama ne kan maza kan mata ya zuwa matasa masu goyon bayan ƙawancen adawa a rdr na yankin gabi da ke jarama da rumfa suka maida shekar siyasar su a pendes tarayya mai mulki Malam Hadi na Abu shine kakakin mutanen shi menene kuka hango a ciki wanda muka ga adawa ba abin alheri bane ya kamata mu dawo cikin gwamnati saboda irin kokarin da ake yi muna ana biki a gidan ku kare ce mu gani a ƙasa mun gani a ƙasa shi yasa muka ba da goyon bayanmu akwai konsaye guda biyar cikin wannan declaration tare da duka illahirin al'ummar su president president na garuruwa da na komin na waɗannan fartutuka saboda mu kama ma muhammadu isu ya zarce shekara dubu biyu da goma sha shida insha Allah. Shiko Malam iyo Sani dan asalin yankin Madarun faɗin kuma mamba a baron koli na PNDS tarayya na ƙasa ya yaba da karɓuwar da ya yi ma waɗannan baƙi. Ita siyasa amana ce, kuma waɗanda suka ba mu amana suka zo suka goyi bayan mu su sani mun kama wannan amana da hannu biyu kuma muna fatan Ubangiji Allah ya bar mu tare ya sa mu samu ƙarhi da lahiya ta ci gaba da ayyuka waɗanda za su yin unhwanin talakawan jihar mu ta Madaruwa. ku da kanku idan ku sun nuna maku kunnuwan ku sun gaya maku irin zan kokari wanda wannan gwamnati ta Muhammadu Isu take yi sai dai in babu tiya to akwai to da wasan karta malam ya ari mai adawa na bangaren sai umaru cewa yayi wa sauka bata ka da gaban doki a zaɓuɓɓuka na dubu da goma sha shidda duk wannan kuwace-kuwace ba ta da mu da hankali nan ƙasa duk iyakar togen mutum ya lala in yi aje mu kuma iya yanka in ya buga za a bugo kashi shi kuma ya kasance yana da goma sha ɗaya mu ci shi da sha uku in ya yi wawanci ya yi zari har da yana da sha ɗaya ya ɗauki kashi ya huti mu ci shi da sha ɗaya mu kuma sa'an nan. a kwanakin bai ku hiddu suna wajen dukkan wanda kuka tsigi da kai shi ya mana su to kai ƙara magana me kawo sanar wadda farti ya hiddo ya ce duk wanda ya fita ya koma wani farti ko ya koma ya ta rakiya ko ya tafi shan daɗi ka ya ƙara magana da sunan yan ministry da nasara tun daga yau ba su cikin ta yau ba su cikin ta gobe ba su cikin ta jibi wa'anda muka da wajen arba'in da tara ne gaggan mayan wa'annan kwata kwata kwata kwata kwata mun hana su da su yi magana da sunan yan ministry da nasara. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.